inni idan lafi dalalin mubin haƙiƙa ni idan na riƙe wasu ababen bauta koma bayan Allah to tabbas ina cikin kuskure mabayani don na bauta wa abin da bai cancanta a bauta masa ba na bar bautar wanda ya cancanta